Bayan kusan minti ashirin Abu Turab ya fita zuwa gun Ahmad. Bayan ya sanar ma Ummi zai je gidansa Ahmad din. Saboda yadda idonsa ya fada shi ya saka ya sa bakin gilas. Ƙananan kaya ne a jikinsa wani sanyayyen kamshi na tashi a jikinsa. Kana ganin shi ka san gaba ɗaya bai daɗe da warwarewa ba. Har yanzu jikinsa babu ƙwari. Kallonsa kawai Ahmad yake har ya ƙara so ya shiga gidan gaba. Ahmad na kallonsa da ɗan damuwa ya ce, Wai malaria ne ya kama ka haka kaftin? Ka rame fa, kamar wanda ya yi sati a kwance. Kaftin bai ce masa komai ba Ahmad ya tada mota, suka bar layin. Karfe biyar da minti kaɗan suka isa gidansa Ahmad, Abu Turab ya ce, Ka bar motar a waje kawai, ba dadewa za mu yi ba, za ka mai da ni gida yanzu. Hakan ya sa Ahmad ya fakin a waje. Abu Turab ya buɗe motar ya sauka ya nufa cikin kamfan ɗin. Ahmad ma ya saka ya rufe motarsa ya bi bayansa. Sosai gaban Abu Turab ya faɗi bayan ya shiga kamfan ɗin. Sun yi ido huɗu da Jidda da ke tsaye ta jingina da fanko a bakin famfo ɗin da ke cikin kamfan ɗin tana ta rabu tiki. Abu ya ɗauke idonsa haɗe da ɗaure fuska yana tafiya. Muryacin ƙasa Jidda ta ce ina yini bai ƙara kallon inda take ba balle ya tanka mata. Tafiyarsa kawai yake yi kamar bai ji ta ba. Ta kalla Ahmad da ya shigo kamfan ɗin shi ma ta sauke idonta ta ce ina yini Murmushiya ya ce lafiya lau sanne da aiki. Juyawa ta tana kallon ruwan da take jiran ya cika. Ahmad ya bi bayan Abu da har kusa main entrance ɗin gidan. Babu kowa a falon da Ahmad ya shiga sai kamshin girki da ke tashi. Alama ana girki a kicin. Bedroom ɗin sai yana fayatar da Abu Turab a kwance idan a alimshi Ya karasa ciki ya kulle kofar yana kallon sa ya ce, "Lafiyar ka kalau?" Hankali Abu Turab ya bude ido, sai dai bai ce komai ba. Cike da karfin hali ya mike zaune, Gaba ɗaya, Ahmad ya zauna yana ƙara fesin ɗin shi. Cikin Sirius ya ce, Ka gaya min me ke faruwa kaftin, gaba ɗaya fa kam a damu kake. Abu Turabi shafa kansa ya limshe ido, yana fatan da ma duk wannan abin bai dawo bai faru ba, ya dawo mai mafarki. Ƙarawi buɗe ido ya tattaro ƙwarin gwiwa ya ce, Ina cikin matsala Ahmad. Tuni yanayin Ahmad ya sauya ya kafe shi da ido, can ya ce, Ka gaya min me ya faru. Cikin sanyi Abu Turab ya ce, zan gaya ma, amma kuma mafita nake nema a wajen ka dan Allah. Kuma wannan ya zama sirri ne tsakanina da kai, dan Allah. Shi ma Ahmad kalansa kawai yake yi, yana jiran ya ji me yake faruwa haka. Tare ya sa abokin nasa ya shiga wannan hali. Abu Turab ya kasa da murya da ƙyar ya fara magana ya ce, yarinyar da kake siyan aure a wajen ta ayi, za ka iya tuna ta? Bude ido Ahmad ya sosai yana kallon shi, yana jiran jin abin da ya same ta. A hankali Abu Turab ya shiga bashi labarin tun da sa siya ma Umma aura, sanda ba ta da lafiya. Abin da ya faru a ranar, har zuwa yanzu da suke zaune tare da Ahmad a ɗaki. Abu Turab ya shafe zuba koshinsa yana kallon Ahmad, da ya bude baki, cikin minti biyar ya kasa rufewa. Abu Turab ya haɗe ya ce, "Da Allah ka daina kallo na haka Ahmad, ka bani mafita. Ka nemo min hanyar da zan fita daga cikin wannan abin. Ban taɓa shiga rudani iya rayuwata kamar da wannan lokacin ba." mene wa rayuwa ta yanzu daga taimako sai ya Hassan Ahmad ya kulla baki da sauri wato kawai sai yake ganin labarin da Abu Turab ya bashi kamar tatsuniya ko kuma mafarki yake ya kife ido kusan sau hudu sannan ya kafe Abu Turab da ido domin ya kasa yadda da abin da Abu Turab ɗin yake fada masa yanzu. Kamar mai kirga kamalamansa ya ce, dakata kaftin, wallahi kamar ban fahimci wannan gajeren labarin naka ba, gaba ɗaya na ya ɗaure. Kaftin ya dafa shi ya ce, da gaske ne, ya kamata ka yadda da duk abin da na faɗa ma, duk abin da na gaya ma hakan yake, ka daina rudar da kanka. Ahmad na nuna shi da yatsa cikin wani irin yanayi ya ce, da gaske Aliyu, Abu ya kafe shi da idanu, yana nadamar komai da ya faru. Ahmad ya bude ido sosai yana ƙara yana ƙara jinjina lamarin cikin ɗaurewar kai. Abu yana da zuciya mai kyau, ba ma karama ba, Yana damuwa sosai da matsalar da ba tashi ba, kuma yana fifita matsalar wani akan damuwarsa. Amma bai taɓa tunanin zai iya yin wannan abun ba. Bai taba tunanin Abu Turab zai iya wannan abun wanda ya kasance babba ba. Musamman a irin wannan lokacin, taimakon nasa saga talaka sosai yake yi. Dan Ahmad bai taba ganin ya, ya kansa akan lamarin talakawa ba kamar haka. Tsakaninsa da talaka sai dai sadaka. ko kuma su kawo wasu bukatun nasu babu wani magana mai tsayi da ke haddasawa da su abu turab ya rai ganin irin kallon da ahmad yake masa ya ce na yi kuskuren gaya maka damuwa ta ne da ya sa kai min shiru ahmad kana da wani abu da zaka ce ne lokaci ɗaya yanayin abu turab ya ƙara sauyawa gaba ɗaya sai yake jin wani sabon zazzabin zai rufe shi da kyar ahmad na nuna shi ya ce kana nufin yanzu kana da aure ba tare da sanin kowa ba kaftin sha kuma Abu-Turab ya fusace yana huci ya ce, Wannan kake kira da aure? Haka yake auren dama? Mahaukaci ne ni da zan amince na yi aure yanzu? Ahmad ya yi iya ƙoƙarin ganin bai yi dariyar da ya taho masa ba, ganin yadda Abu-Turab ya fusata. Tura shi Abu-Turab ya yi miƙe yana jin zufa na keto masa ya ce, Ka gaya min meye abin yi yanzu? Ni gaba da ban taɓa shiga rudani irin wannan a cikin zuciyata ba, taimako fa kawai na yi ƙoƙarin yi. Lokaci ɗaya idonsa ya kada ya dawo ya zauna ya riƙe kansa. Wani tausayinsa Ahmad ya ji harransa ransa, hakan ya sa kawai ya kawar da dariyar da ke cinsa gaba ɗaya a zuciyarsa. Ya kwantar da murya ya ce, ɗan uwa mu yi magana. Abu Turab ya dago idonsa da suka ji ita yana sa. Ahmad ya shiru yana tunanin yadda Abu ya yi. Yadda Abu ya raina mai hankali, ko da wasa bai taɓa gaya masa abin da yake yi ba, sai da abu ya ɓaci, har da raina masa wayo. wai shi murhu yake gani a hayi lokacin ba wai baya kallon mai awara. Wani ya ajiye zuciya ya sauke ya kasa da murya ya ce, amma kafin ya ce komai, ka gaya min me ka yanke a kan a zuciyarka. A hankali Abu Rabi ya kai hannu aljihunsa ya fito da farar takarda da biro yana kallon Ahmad. Ahmad ya bude ito sosai lokaci da ya girgiza kai ya ce no wannan ba mafita ba ce idan ka rubuta takardar nan dole gida za ta koma ga azzalumin rikishiyar mamanta kaga an yi ba a yi ba kenan A ƙarshe dai wannan mahaukacin ƙila da ya ce sai ya aure ta ya sace ta. Abu Turab ya ce, amma ba zan iya kwanciya cikin kwanciya hankali ba, in har ina tunanin auren wacce ke kaina. Ba zan taɓa samun nutsuwa ba matsawar ban aiwatar da haka ba. Haba, me mutane za su ce, dama ta ma zan fara da wannan yarinyar, me zan yi da ita a rayuwata. Ko a mai aiki wallahi wallahi ba zan iya ɗaukan ta aiki ba, ba zan ba ta aiki ba a gidana dai. ba ta da ilimin addini ba ta da na boko komai ba komai ta da shi tsafta ba ta da shi mu'amala ba ta da shi komai zero ga ta ba wata kyakkyawa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ahmad da ke ta kallon sa babu ko kifta ya girye zakai yana dan murmushi ya ce a bangaren kyau kuma ka so kanka kaftin a mugun fusaci Abu tura bai fusgo shi ya ce wani irin iskanci ne wannan kyau zan ci. tsaftar fa ilimin fa ka dakata Ahmad wai kai kana tunanin Zan iya zama da wannan lokal yarinyar ne a matsayin matata? No please, Allah ya sauke. Idan na sake na sake na kwana da auren yarinyar nan a kaina yau wallahi na san gobe zan iya sarewa a wuce da ni asibitin mahaukata. Ahmad limshe Shahido ya bude ya ce, duk na fahimce ka, amma idan ka sake ta yanzu kaftin, ka gaya min meye makomarta. Ina kake son ta je? Ka san zamanta tare da mai Ka san zamanta tare da mai gadin nan da matarsa ba abu bane da zai ja lokaci ɗaki ɗaya ne da su abu turab ya ya bude ya ce ni ni ban damu ba saninta da tausayinta ne duka ya ja min komai bayan haka ya ake yanzu ya nake ciki Ahmad ya ce oke to ka gaya min bayan ka sake ta me za ka yi ya za ka yi da lamarinta kaga tamkar ka lalata aikin ladan da kai ne daga farko har ƙarshe Abu Turab na masa wani kallo ya ce me kake tunani yanzu zan yi karin sake ta kake nufi ko me Ahmad ya daga hannu da sauri ya ce ani ban ce haka ba. Abu Turab ya ja wani tsaki ya ce zan sake ta kuma zan ci gaba da mata taimakon da ne niyya. Ahmad ya ce hakan yayi to amma ta yaya? Abu Turab ya ce Abu Turab ya ce Ahmad ya ce sai kai mun bayanin ta yaya za ka ci gaba da taimakonta. Ina tunanin fa baka da wani zaɓi illa ka gaya wa dadi. Zan ma abbana bayanin komai, zan kuma kai kuma kai har zan kai kuma kai shawar wajen mai unguwa. Ba na son na shashin da lamarin nan. Sai ne mai bayanin komai, saboda ummi ni ba zan iya wa ummi bayani ba. Ahmad ya katse shi ya ce, Ka daure min kai, kai da kake da intention ɗin sakinta yanzu, mai zai kai magana kuma kunnan abba. Abu Turab ya ce, Dan na ce zan sake ta ba yana nufin ba zan yi duk abin da na yi niyya a kanta ba ne. Wallahi zan sake ta ba tare da sanin kowa ba. Daga ni sai kai ne za mu san babu aure a tsakanina da ita. Amma kuma za ta ci gaba da zama a ƙarƙashin kulawata. Zan kula da ita har san da za ta samu mai aurenta. Ahmad da ke ta sa baki buɗe ya ce, Ta yaya za ta zauna a ƙarƙashin kulawarka? A gidanku za ka ajiye ta kenan? Abu ta Bikir ya zaka ya ce a gidana dai. Wani zaki Ahmad ya ja ya ce, da Allah kalli yadda kake magana kamar wani jahili, ba matarka ba komai ba, za ka ajiye a gidanka, kuna rayuwa tare kaftin. Ko dai ni ne ban fahimci abin da kake nufi ba, kamun bayani yadda zan gane. Abu Turab ya masa wani kallo ya ce, to me zama ta a gidana zai kara ko zai rage, ko na ma kama da wanda zai aikata irin wannan. Haba Ahmad, dan dai dan dai ta kwana ta tashi ta yi girki ta ci abinci ta tafi boko ko Islamiyya. Zamanta a gidan nan da rashin zamanta duk ɗaya ne a wajena. Ranar Monday to Friday ina gun aiki, ina da Sunday Saturday. Da Allah ka ce ni mana ka ji me zan faɗa. Ahmad ya ce gaskiya ba zan yarda da wannan rashin tunanin ba. Kana cikakken namiji ka zauna gida ɗaya da mace. Mikewa Abu ya yana cikin wani fushi ya ce, amma ka gama da ni Ahmad. Mace mai tsafta iya tsafta ina zulumi da tunanin yadda zan yi tarayya da ita balle wannan haba. haba wannan zagi na kai ta ina ma zan fara abin da kake tunani Kari ka san ko ni waye kuwa Ahmad me zan yi da wacce ta yi tsaftar me zan yi da wacce ta yi tsaftar yarinyar nan ma biyar balle ita wani kallo kawai Ahmad ke yi masa abotar bai ce wannan zagi na kai kuma na gode ban yi farin ciki da haka ba Ahmad ya taba baki ya bashi amsa abotar bai ce saboda wannan kaddarar da ya fada min Dole nan da lokaci ba mai tsayi ba na aure a Anisa. Ahmad ya ce, sai ka ajiye sa gida ɗaya kenan. Abu Turab ya ce, eh, kaga Anisa ta samu mai taimakon ta aikace-aikace kenan. Ahmad ya ce, gaskiya ne wannan. To yanzu abin da nake so in sani shi ne, idan ka rubuta takardar baya yarinyar za ka yi kenan ko yaya za ka yi. Abu Turab ya ce, zan yi abin da ya dace, ko in bata ko kana bata. Ahmad ya ce, to su kuma can iyayen nata, za ka bari su san tana wajenka? Abu ta ya ce ba buƙatar raka, idan ta samu ‘yancin kanta za ta ji gare su wata rana. Ahmad ya sauke ajiyar zuciya, ƙarasawa Abu ta ya jikin wundan yana kallon waje. Ahmad da ya sa kawai yake, shi har sannan ganin lamarin yake kamar a fim. Abin da ya fi ɗaure masa kai yanda Abu ya ɓoye masa komai tun daga farko, sai yanzu da abu ya ɓaci. Murmushi yana gida kai kawai yana tunanin irin dariya da tsokanar da zai fara yi ma abotiram idan hankalinsa ya kwanta sai dai can cikin zuciyarsa yana farin ciki da wannan yarinyar don ya san abotiram ba zai taba cutar ta ba ko da a nan gaba ne kuwa kuma rayuwarta za ta haska komai na rayuwa ba zai ji ƙyashin yi mata ba maganar sakin da abotiram ya ne kadai bai ji daɗi ba cikin ransa ana kiran magariba suka fita tare zuwa masallaci bayan sun yi awala ta je kadai zaune a tsakar gidan da buta a gabanta. Tunda ta hango su daga nesa ta yi kasa da kanta tana alwalarta. Kalanta kawai Ahmad ke yi yana mamakin yadda ita da gogon suka iya furtandin. Suka dake a kan ba komai a tsakaninsu. Ko da wasa bata ta taɓa nuna masa ta san shi ba, murmushi kawai yake yi yana ƙara jinjina wannan lamari mai abin mamaki. Abu ta rabbe ko kallon inda take bai yi ba, har ya fita get din Ahmad ya murmushi ya bi bayansa, shi da ya san ko giyar wake Abu ta rabbe sha. ba zai yarda da yarinyar na a matsayin matarsa ba. Bayan an yi da sallah sun fito masallaci Ahmad na kallon Abu Turab ya ce, Gaskiya dai ba ta jin daɗin zamanta a nan tare da masu gadi. Maybe saboda ɗaki ɗaya ne, kaga ba zai yiwu suna ciki tana ciki ba, shi yasa yake yawan zaman waje. Na lura da haka. Abu Turab ya ce masa komai ba har suka shiga kamfan ɗin. Sai a sannan ya ce, Idan na daida umma za ka sauke ni a gida yanzu. Suna buɗe ƙofar falon a abota rabe ido hudu da jitta. Tana tsaye daga kusa da ƙofar falon. Sun koyar da kanta tai ta koma gefe cikin sanyin murya ta ce ina ne. Bai ce komai bai kakasa cikin falon. Ahmad ya saka mata murmushi ya ce ki sa cikin mana kin tsaya bakin kofa. Tana jan yatsunta ta ce abinci zan amsa in ji maman Abdullah. Ahmad ya ce to ki sa ciki ta ɗan karasa amma ba can cikin falo ba. Ta ce Na gaya ma anti Huraira, ta ce to, in ce ta fito tana ganin Jidda ta ce, yau ma jikin kofar kika makale Jidda. Jidda ta sunkuyar da kanta, Umma ta ce, masu sunanki kuwa suna da sakin jiki, ban san kiya aka yi kike haka ba. Ahmad ya ce ba kuwa kuka yi a gidan Umma, Umma ta ce eh ba kuwar Amina ce, ga yau ta ki sakewa. Ahmad ya kalle ta yana murmushi ya ce ya sunanki a hankali ta ce Jidda. Tausayinta Ahmad ya ja cikin ransa ba tare da ya ya nuna ba. Ya buɗe ido ya ce la umman kaftin ce ya shi. Umma ta yi murmushi ta ce, kai ba umman ka bace kenan. Ahmad ya shafa kansa yana murmushi, ya kalla a Turab da ya haɗe rai, kamar bai taɓa dariya ba yana kallon TV ya ce, kaftin ga mai sunan umman mu fa. Umma na kallon jidda ta ce, ƙara sa kicin ɗin, ki ga ko ta gama zuba miki. Kicin jidda ta nufa ta shiga ciki, Abu Turab ya gaida umma a hankali, Amsa ta yi da murmushi ta ce alhamdulillah ciki ya yi sauƙi kenan. Ai da da muka je kana bacci. Ɗan murmushin karfin hali ya yi ce na ji sauƙi umma. Ta ce to Allah ya ƙara lafiya ɗana. Bari a kawo muku abinci yanzu. A nan falon ta bar shi da Ahmad. Jidda ta fito rike da abinci bata yadda ta kalle su ba. Ta nufi kofa kamar mara gaskiya ta fita. Washe gari da ya kama ranar Alhamis, Karfe tara da 'yan mintuna Abuja rabi ya fito daga bedroom ɗinsa. Ɓangaren Abbansa ya nufa sai da ya buɗe kofar falon Abbansa ya ce alhamdulillah yanzu na jin sauki sosai. Yar ruwansa ce ya zaune a falon suna masa aiki ya jiki kamar ba zai amsa ba kuma bayan ya isa bakin kofar falon Abbansa ya amsa sannan ya shiga falon da sallama. Anti ce tare da ba a falon tunda ya shigo Abbansa ke kallon shi ya zauna a ƙasan da ya ce sanar da dawowa Abba. Abba ya ce yaya jikin naka? A hankali ya ce alhamdulillah na ji sauki Abba ya ce Allah ya ƙara lafiya. Anti ta ce jiki kan alhamdulillah kamar ba shi ba shekaran jiya. Abba na kallonsa ya ce kana damun kanka da yawa. Gaba ɗaya fa da gani kana cikin damuwa. rabe giru da zakai ya ce a abba. Anti ta ce kamata ya kaɗa hutun ko sati biyu ne ka huta har ka murmure gaba ɗaya. Shi dai rabe murmushi kawai yake bai ce komai ba. Anti ta miƙe ta nufi ƙofa bayan ta ɗau tiredin ta kawo ma abba shayi ta fita. Abu da kallon Abu Turab ya ce, ina tunanin dai babu damuwa ko Aliyu. Hankali Abu Turab ya ce, akwai abba. Da mamaki abba ke kallonsa kafin ya ce, to gaya min, ne damuwar. Abu Turab ya kalle shi lokaci ɗaya jikinsa ya sanyi cikin sanyin murya ya ce, abba na yi wani abu, sai kuma ya yi shiru. Abu ya je kofin hannunsa yana kallon shi da kyau ya ce, kar ka damu ɗana, ka gaya min me ya faru. Abu Turabe sun koyar da kansa ya sanar ma abansa komai tun daga farko bai ɓoye masa ba a ƙarshe. Abu ya kasa daina kallon shi da irin wani yanayi shi kansa ya kasa fahimta. Abu Turabe ya zauna kan gwiwoyinsa a hankali yana jin babu daɗi gaba ɗaya ya ce kai haƙuri abba ban taɓa tunanin wannan taimakon zai dawo ta wannan hanyar ba ban yi komai gaban kaina ba ban san haka lamarin zai kasance ba kai haƙuri baba Ban sani ba kowa kan zai ɓata mare, kai ka yi haƙuri abba. Abba ya tafi kafaɗarsa sai sauke a jiyar zuciya, amma kuma ya rasa ma abin da zai ce masa. Da alama ya girgiza sosai da batun shi ma. Abu Turab ya ce, zan iya kai ka gun mai unguwan ma, in za yadda za ka yadda da ni ɗari bisa ɗari. Ban taɓa zaton haka abubuwan za su tafi ba, da ban yi ba. Abba ya ƙara sauke wani ajiyar zuciya ya ce, ikon Allah, to Allah Ubangiji ya sa hakan ne mafi alkhairi gare ka Aliyu. amma kuma abin nan ya zo mana wani iri. Abu tura ya shigo bai ce komai ba, abu ya dinga daga jinjina lamarin. Sai yake ganin abin kamar a mafarki, ɗansa ya yi aure babu shi, babu ‘yan uwansa, bayan haka ma auren da ba a shirya ba, hakan bai taɓa faruwa a zuri'arsa ba kaf. Abu Turab ya katse masa tunaninsa ta hanyar cewa, amma zan sake ta abba. Da sauri abu ya kalle shi ya ce saboda me, ba saboda ka taimake ta ka aikata hakan ba, Za ka sake ta saboda mai kuma? Da mamaki Abu Abutarab ke kallon abansa can ya ce, Abba amma ni ba zan iya zama da ita a matsayin matata ba, ba zan iya ba. Abu ba aji na ba ce. abu ya dinga kallonsa can ya girgiza kai ya ce, Dole hakan za ka zauna da ita kuma. Bayan haka ma, kai ka yanke shawarar ka aure ta. Ai ya kamata ka fara nazari, ko za ka iya zama da ita ko ba za ka iya zama ba. Ka saki yarinya da wani dalili, ina tunanin wannan hukuncin ka ne. Ko ka dawar abin wasa ne, ta fim kuka yi acting a wajen ranar ko kuma wasan yara kuka yi? Abu Turab ya marairaici hankalinsa a mugunta shi ya ce, Abu wallahi kawai don in taimake ta ne a wannan yanayin ya sa na amince da auren ba wani abu ba. Na ga za, a ɓata rayuwarta ne ya sa na amince a ba amma kuma na yi niyyar sakinta ai bayan an ɗaura aura. A bana masa wani irin kallo ya ce, ka goge wannan tunanin ma gaba ɗaya a cikin kwakwalwarka. babu wani sakinta da za ka yi tunda har aka ɗaura aure shaidu sun shaida ka ba da sadaki babu wani abin da ya rage illa ka karɓi kawai ƙaddararka ka zauna tare da matarka kada in sake jin ka yi zancen saki ba drama ko fim ɗin hausa kuka yi aktin ba a wajen da mugun mamaki abu turab ke kallon abin nasa baki buɗe sanin cewa ba a ba a musu da baban nashi yasa ya yi shiru amma can cikin zuciyarsa ya san yana son ci gaba da rayuwarsa Idan yana son ya ci gaba da rayuwarsa to ya ya fita da datse igiyar yarinyar nan a kan shi idan bai sake ta ba, ba zai taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa a zuciyarsa ba. Sakinta kuma da zai yi, babu wanda zai bari ya sani, za su zauna ne a waje guda, amma kuma ba a matsayin miji da mata ba. Muryar abin ya ji yana cewa, sai ka ƙarasa gyara gidanka na nan, garin ku tare a can. Zan kirawo duka 'yan uwana na shaida musu abin da ya faru. tunda kai kai wa kanka zaɓi. Abu Rabi ya ji kamar ya yi kuka sanin in har kwazumin da ɗin sa suka ga cewar wannan ya ce matarsa ai tasa ta ƙare kuma babu wani abu da zai sake buɗe baki ya gaya mutane. Ya zazzare idanuwa marairace ce a fadan girman Allah ba sai ka gaya kowa wannan abin ba ina roƙonka abba. Dariya ya kusa ba mu abin nashi ganin yadda ya marairace wanda ya kasa tsaida dariyarsa duk da kasancewar musulman kwarai sannan dattijan kwarai ne kaɗai ya sa ya saduda. Da wannan auren ɗan nasa, amma ban da haka, shi da kansa zai iya sa Abu ta ya sake shi, don har cikin ransa bai ji daɗin wannan lamari ba. Lokaci da idanuwan Abu suka kaɗa sosai, ya kifa kansa da kujera. Abbansa ya ji tausayinsa ba kaɗan ba, yana murmushi. Ya dafa kafadarsa cikin kwantar da murya ya ce, abu mai kyau kai ɗana, sannan ina alfahari da kai. Allah kaɗai ya san ladanka. Kar ka damu, za mu kasance tare. Allah ya maka albarka. Sannan kada ka sake tunanin ta a ranka. Shi ne taimako. Ka zauna da ita tunda ka aure ta, ba za ka taɓa yin nadama ba. Allah yana tare da masu kyakkyawar zuciya. Na san wata rana za ka yi alfahari da ita. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalam mu kwana lafiya.